الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar halil muna shayi na 281 muna cikin babi na nikadi muna cikin magana akan abin da shahi walitaka an gane shi ko mun kwana ga dara wa wakkalat zakaran malikatun wa wasiyatun wa mu'takatun wa ya'adanabiya malikatun mamallakiya wa ta wakiltar da zakaran namiji wa ya'adanabiyan ko da babban jina wanda ita da boyarta ta mallaki abinta to ta wakilta wanda zai zama waliyin boyan nan amma namiji an ka ce yan dan uwana mala yayin kura da in sure ka yace wayan adali biyan koda baban dina mun san baban je ko eh mani zanci wa wasiyatun da wadda an kawo wasiya matsayinta na mace akan wata marainiya to wakalar ta wakiltar da zakaran kun gane ta wakiltar da zakaran wa mu'taqatun da wadda an ka yanta wato wadda yanta ga buyarta ita adda buyarta yanta abitta wadda haƙƙin waliti ita ko to wakalar ta wakiltar da zakaran zakaran ɗin nan ba su huru ke a shahararre na shi zakar ɗin na kuma yan ajali biyar yan ajali biyar duk shi na koma musu ina misali ka abdu usiya kun ganai kamar bawa wanda an kawo siya bawa da an kai masa siya ga yari na dole a kulla mata wani kaji su bawa ahalina to shi ma ya wakiltar da wanda zai kulla mata aure wa mukatabin fi amatin talaba fadalan wanda an mukatabi wanda yake an tsawara mai wansa sai na da ya ɗana mai wansa shi ko yana da boya wanda to da boyan nan gare zai arba da ita to ya wakilta wanda zai kulla mata aure ita boyar tashi da yana nema a samu alkhairi gare ta da falala a fita gidan girma an yi mata ta ga mata aure Da alama da ya bi da falala to mu zo shin wai yana yin hakan yanga in sayyidu ya da. ni mala yake wa in kare ha sayyidu ko da sayyidu ya dauki rigima yace kai matsayinka na bawa ba ka gama biyan kata ba ba za ka cewa wai ka kai wani wuri a jarma an mai gani a yana da damar shi haka ko da sayyidu ya ki saboda mukadabi ya riga ya tara kai ne ba shi aka bi biya zai sai dai in ya kasa ya koma koma cikin ƙangin bauta ihramu min hadis salatati wa mana'a wa mana'a ihramu min hadis salatati harama ɗayan uku ya harantar da walici ya harantar da matsalar auratayya ga ɗaya daga cikinsu mata miji wali waɗanda duk wanda a cikin harma su bai shiga haka aure in mace ta shiga in ta harma da haji ko umra to ba a neman ta da aure in miji ya in mutum ya harma da haji ko umra bai nema aure in wali ya harma da haji ko umra bai ba da daya ne adi salaka an gane karatu ka kuburin lil muslimati Allah ya shi mu kahirci ya hana kulli ga wanda musulma musulmata amma walin ta azmi kafiri ko walin ta murtaddi to bai kula mutawuni saboda Allah ya ce lan yaji Allah ko al-mu'min sabila hmm. lil kafirin ala al-mu'min sabila ko wa aktihi haka nan sun koyi nai musulmi bai zama wali ga kahira kahira ta boya sai ta to bai kula mata aure da kahiri tau fa mun ga rai illa la'amatin sai boya wanda a azmiya ita ma to wannan ba a hana armar da ita ga shugabanta ba wanda an musulmi ga kahiri dan uwanta don musulmi ne bisa shi ko sai ga samu mai yaya don yake tafiya wa mu'taqatin haka nan kahira wadda aisata ga musulmi nan garin musulunci yan tata amma ta zamo min gairin sa'il jizyati ba daga cikin matan jizya ba su an matan jizya matan jizya ya zama musulmi ya 'yanta ta garin musulunci to bai aramar da ita ga musulmi ko kahiri inda ita azniyata in ta in ta nama kitaba amma in ta san daga matan jibiya musulmi ya yanta ta nan garinsu? ko ko kahiri yanta ta ko da garin musulunci na sannan ta musulunta wannan ya da arma da amma in ya zama ahlul kitabi ta to wannan ba matsala don gashi nan mu zo karatu Ya musulmin amma kahiri ya arma ga musulmi ba kitaba ta walin ta dan uwanta na ba kitabi musulmi ya ga ta ce ita kaso kuma tana nan rike da abin nan da annabi Isa alaihi salam ya zo da shafi sa yau sai sai fi awali sai ga amsa wa ya aqada muslimun li kafirin turika amma wa qad zalama nakum idan musulmi ya aurat ga tahiri to an ba kullu auren ba aure shi amma dai musulmi ya ya zalunci kai ne domin ya shiga cikin harkar taimakawa akan aure ji. muna tare da kuwa Allah ya sauwaka musulmi da ya kola aure ga tahira wadda ya kusa yan uwa ga tahiri to nan sai abu shi hmm. to zo wa qad tafiyun zuwa'in bi yanzu wali wa wawa ayin ma abuci hankali da addini wa kada ya kulla aure amma da izinin wani da izinin wani ne ko da wani ne bai izini ba in dai wawa na ma cikin hankali da addini ya kulla aure to turika kawo buzo wasaha tawkil al jami'a illa talakata ya shafi ya inganta miji ya wakilta duka ba an ce ga wanda bai ta zafa ga wanda bai kaza ga wanda bai to in gehen miji na zai sami domin mata duk waɗanda an kashe masu ko liki na isa amma in banda uku su ɗaya an miji bai sawa wato wanda ya harma mai ɗan hankali tufi bai sa shi sannan wanda ba mu yanzu ba wanda musu ya bai sa amma banda su to kowa yana sa ya an kuma mata in miji yanzu yan uwa duk aznana sai sa azumi dan toci sai an kuma tafi bai da wani fashi Allah taukaka amma bai ba da matashi bai wani ci amma wakilci sai an so mai wa in kafirar to hmm. mu zo karatu to kaji amma bai inganta wakilcin miji eh, wakilcin wali shi wakilta waɗanda da an kace miji na wakilta ta komai ba zama wali ne to shi wali illa ka huwa sai kamar shi mutumin kirki musulmi adini ba fasiki ba to shi wali kuma wa alaihi ijabatul kub'in tilan na ga wali ya karɓa ma tantan mata ya tobe ɗata mutum na ya zo da ɗaɗɗiya ba ta tusuwa ba ta tusuwa mai miyau nisa da shi rukai mai addini ta mai addini na musulma ta tsintsa musulmi na ya zo da ɗata ko da ba laraba ta arabiya ba ƙuraita to wali zai tafi san samu wannan kuma ya ka ce wa kuma a aula su'in ta ya cancanta da su'in walinta mista domin mata suna ganin abin da ka kai su armin maza duk mata da kai zaɗi da ka soso akwai abin da ya kira ta ƙarfi shi na mutane ba da ƙashi to zo ko ya mawa hola hatimu idan ku iya so da ɗaɗɗiya uban ɗiya ya ƙi bai in ya ta kai magana ga kotu ta kai magana da kotu ko ta kai magana ga hakimin unguwa to ya murhul hakim hakimin unguwa ta ta karbar da ita mara saboda karatu to kuma in mana sannan iya ki zawada zawada hakim alƙalin ta tumu za mu amar da ita kaji ba su jadwa hala amin hala hala gina na dafa muzo ولا يعبد wala ya abudu برد ولا يعبد in ba nan ba babu inda an ka samu jumla mai tanwini uku sai to ina ku to hannan wala ya abudu abun bi kiran bi raddin mutakarririn ba a kiraya uba cikin masu kore ma diya maza saboda wanda ya tuwa ta sai ba yi da kai wanda ya zuwa ta sai ba yi da kai to ba a kiraya cikin masu korula masu kore mata domin mi don shi ya yi ta sanin inda ke jinsi a da ita inda ya mutu na mu sai karatu hatta yau ta haƙaƙa sai an tabbatar da ƙulla ta ya kai arme da da sun ki mata a shi harkar gari mun gane wani bai sun rike bayanin na almi mutai wa in wakkalahu a ahabba ayyana ya ta ce baba da yace na'am ina nufin kana uban ko umanta don iya ta ya kadan cikin baban ta wanda ya yi ta baba na wakilta ka ta yi nan ta, amma in uban bai duniya ko ko ya yi ga suna tana na ubanta ana ubanta kenan kowan ubanta kowa ɗaya uba ɗaya ko uba guda ko ɗan wani ubanta ko ɗan ƙanan ubanta tana ita babar ya na na'am na wakilta ta duwanda ka ga ya cancanta armar da ni ma a haɓɓa to tun da kake bai hakan ga to ayyana in ya sami ne wani na ce ayyana na hazau awo eh sai ayyana mata an samu wani eh mitinci wayan la in ko bai ayyana ba da wani yanzu ya tata ko tana kuka wata sun ina arma ita to wani hana jazasu ta samu ya yi ba babu ko bai yi gita ma ko da kuwa mai hannusa eh. eh, eh, tun da aka ci wani wani izazatu ba tana da ba ko ba haka ba su sai mallaya to da wata jimla ke lalaka jima wata magana amma ban da namiji in yake mu wani kai wani aure in yake yau ana aure shi mai dafa shigar ji eh sai da karba أنكتي ولا ترثوا من أما ولا شلل ونعوها إلا بأمرهم جبل كتي ونعو لفتي أرمي من بطن بنا كوما يجبون أما عن أولي كوما قبلها كوكوموا ولا ترثوا من أما ولا شلل ونعوها إلا بأن تبكي إلا بأن تبكي إلا بأن تبكي إلا بأن تبكي ya sani sai ta shari'a ta san ba harami ko a'a to mu zo eh ba da na ba dara wa in tanaza wa in tanaza al awliya inda da kwana shi kenan suna kai ya gara suna kusa ولن أمن ونهوه تزوجها من نفسه يا أيانا بتزوج فيك بكذا يا أمي da ita da shi gada da kasan aure da ubanta da uba ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko kuma ubansu guda ko ko shi wanga da kasan aure da ubanai. ubanta uwayensu ubansu guda kuma wasu ne wasu ta ce to yaya ya ce na ta ce ka almar da nikaji ɗan aminta wani hauji haka nan ɗan uwa wanda an makusanci to ya zamu ta zauji a almar da ta minarsi da kai ne awo da ta ce eh, in ka sami da ba sai ka ake shi ka so to amma ya ayyana in ya ayyana mata bi zawo ki ni na aure ki da kaza ke na aure ki amma da sadaki kaza kuma ta yarda shi kenan haka ta kare to ya ta wala akadi wata walla tarbaini ya ji ci gehe do. shi ka da ɗaya kuma shi gaba kai ne kuma shi ka hanta ɗaya dani yace eh, miya ya muka ki eh muka ki eh, eh eh yace muka ki to dai wa ya an karat al su sudduq al wakil tace an kullu ne to an wannan wakilin shi za a eh an ku. ba sai an ba da wani tana za a ku wurin rigima na sai mu kwana nan eh? ban ji ba eh. ba baka ji abin da ta yi cewa in kana yan rungume ka hankali kusa ka rungume don kuma ka samu wasu yini bangare daya ba ka hankali da kanka ba ai wannan abin nan wasu idan kana da akwai yalwa gare ka har da wani ƙasa ana ba ka zuwa zai ka zama a ka sa mai amso ba ka sa mai bai sai wani abai shiga ma wani abai shiga